أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka lalubo a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu kenan a jirin shirye da muka saba muku da su a kowace rana ta Allah. To a jirin shirye da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin ko kun san bayan sa akwai shirin nan namu koyi harshen farisanci daga nan muna dauke da shirin labarin wasannin mako bayan hakan akwai shirin nan na don matasa da ke tattaunawa da matasa game da batutuwa da kuma kalubalen da suke fuskanta a fagen rayuwa daga nan kuma sai shirin afirka a yau da ke duba wasu daga cikin maiman al'amura da suka faru a nahiyar mu ta afirka sai kuma shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi kuwa zai kasance cikamakin jirin shirin namu a daidai wannan lokacin to waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa Tumarila masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za a dakaci labaran duniya. To a muhimman kan labarin za a shi cewa Iran ta sanar da yi wa 'yan kasar Faransa nan guda biyu da take tsare da a gidan yari saki amma bisa sharaɗi. karan farko an zaɓi musulmi magajin new york birni mafi girma a amurka ƙasar china ta yi alkawarin cigabar tallafawa najeriya bayan barazanar shugaba donald trump na amurka tun suka labaran dalla-dalla tare da ni hassan barka gadas Iran ta sanar da yiwuwa 'yan Faransa nan guda biyu da take tsare da a gidan yari saki bisa sharaɗi bisa zargin da ake yi musu na yi wa tsaron ƙasar zagon ƙasa. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bagai ya fitar da bayanin sakin yana mai cewa an yi shi ne bisa umarnin kotu. Ya ƙara da cewa za su ci gaba da kasancewa a ƙarshen kulawar shari'a har sai an ci gaba da shari'ar. shugaban faransa emmanuel macron ya tabbatar da labarin inda ya bayyana mutanen guda biyu a matsayin cecil collard da kuma jack paris waɗanda aka tsare a iran bisa zargin leƙen asiri a hali yanzu suna a ofishin jakadancin faransa da ke birnin tehran a ranar 21 ga watan oktoba ne mataimakin ministan harkokin wajen iran bahid jalal zade ya sanar da cewa mahdiye espandriyari wata 'yar iran da ake tsare da ita ba bisa ka'ida ba a faransa saboda wallafa sakon goyon bayan palestino a kafofin sada zumunta an saka ta cikin shirin musayar fursunoni a ranar 22 ga watan oktoban da ya shuɗe mista bagai kakakin ma'aikatar kokin wajen kasar iran ya sanar da sakin mrs esfandriyari bisa sharaɗi a can faransa a amurka a karan farko an zaɓi musulmi zohran mandani a matsayin magajin birnin new york birni mafi girma a amurka ɗan takarar magajin gari kuma ɗan majalisa mai shekaru 34 ya yi nasara a zaben mai zafi wanda ya janyo hankalin duniya mamdani ya yi nasara a kan babban abokin hamayyarsa tsohon gwamna andrew kiyamo da akalla kashi 50 cikin ɗari. dan majalisar na democrat ya yi duba matsalolin haya da na tafiye-tafiye kyauta na bas a birnin na new york a cewar bayanai matsayin mamdani kan isra'ila da palestino ya taimaka masa gayan wajen tabbatar da nasarar farko duk da ra'ayinsa game da yakin wanda yanzu ake yi wa kallon kisan kare dangi Kasar China ta yi alkawarin ci gaba da tallafawa Najeriya bayan barazanar da shugaban Donald Trump na Amurka ya yi na janye tallafi da kuma ɗaukar matakin soji kan kasar da ke yammacin Afirka saboda zargin cewa ana cin zarafin Kiristoci. A kwanan nan ne shugaban na Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa Kiristoci na fuskantar barazana a Najeriya yana mai gargaɗin cewa amurka za ta iya tura sojoji idan gwamnatin najeriya ta gaza dakatar da abin da ya bayyana a matsayin ta'addancin masu kaifin kishin islama ya kuma sanar da cewa za a saka najeriya cikin jerin kasashen da ma'aikatar harkokin wajen amurka ke sawa ido hukumomin najeriya dai sun yi fatali da waɗannan zarge-zargen suna bayyana su a matsayin marasa tushe a game da gaskiyar lamarin ƙasar da take mayar da martani ga tashin hankalin mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen china mao ning ta ce beijing za ta tsaya tsayin daka tare da abuja ta kara da cewa china tana adawa da duk wata ƙasa da ke amfani da addini ko hakkin ɗan adam a matsayin hujja don tsoma baki a cikin harkokin cikin gida na wasu ƙasashe ko kuma yi musu barazana da takunkumi ko ƙarfi in shi mao ta kara da cewa china tana goyon bayan gwamnatin najeriya gaba ɗaya wajen samar da ci gaba To labaran duniyar na fita muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kuma kai tsaye muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. sakatare sanar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana matukar damuwarsa kan keta yarjejen tsakaita wuta da isra'ila ke ci gaba da yi akai-akai a zirin gaza da yake bayani ga manema labarai a gefen taron koli na biyu na duniya kan ci gaban zamantakewa a birnin doha na kasar qatar jiya talata guterres ya ce dole ne su dakatar da waɗannan ayyuka kuma dukkan ɓangarorin dole ne su mutunta sharuɗan da ke kunshe a matakin farko na yarjejeniyar zaman lafiya muna aiki tukuru don ƙara taimakawa mutanen yankin gaza muna goyon bayan mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma dawo da alaƙa tsakanin gaza da yammacin kogin jordan in shi musta duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da amurka ta shiga tsakani har israil a gaza na ci gaba da kashe falastinawa da dama kowace rana a makon da ya gabata hararen isra'ila a faɗin gaza sun kashe mutane sama da ɗari ciki har da yara arba'in da shida ko kuma sakatare janar na majalisar ɗinkin duniyar ya yi kira da a kawo ƙarshen mamayar isra'ila na tsawon shekaru da dama kuma ya jaddada 'yancin al'ummar falastinawa na neman 'yancin kai ya jaddada cewa kada mu manta da buƙatar kafa wata hanyar siyasa mai inganci don kawo ƙarshen mamayar. Ƙungiyoyin agaji da dama na ƙasashen duniya sun yi gargaɗin cewa tallafin da ake baiwa yankin Gaza bai isa ba kusan wata guda bayan da aka fara aiki da yajinar tsagaita wuta yayin da yankin ke ci gaba da fuskantar matsalar abinci da matsugunai yayin da hunturu ke gabatowa a cikin wata sanarwa da aka fitar ranar talata hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya wfp ta nuna cewa rabin kayan abinci da ake bukata ne kadai ke isa yankin da aka killace a aber itefa babban mai magana da yawun wfp ya bayyana cewa hukumar ta isar da tan dubu ashirin na abinci kusan rabin adadin da ake bukata kuma ta bude wuraren rarraba abinci 44 daga cikin 145 da aka tsara ofishin majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jin kai wato osha a palestinu shi ma ya ba da rahoton cewa karancin mai musamman iskar gas yana kara ta'azzara rikicin wanda ya tilastawa sama da kashi 40 cikin 100 na mutanen gaza su dafa abinci ta hanyar kona shara wanda hakan ke haifar da babbar barazana ga lafiyar jama'a a ranar goma ga watan oktoba tsakaita wuta da amurka ta shiga tsakani ya fara aiki a zirin gaza an yi wannan yarjejeniyar tsakaita wuta ne domin a samu kwarar kayan agaji zuwa yankin da ke da cunkoson jama'a inda aka tabbatar da yunwa a watan augusta kuma kusan kashi wato kusan dukkan mazauna yankin miliyan biyu da dubu ɗari uku sun rasa gidajensu sakamakon har-haren bama da isra'ila ta kai musu a cewar kiyatsin majalisar ɗinkin duniya kashi 81 cikin 100 na kayakin mu rayuwa na gaza sun lalace ko kuma sun rugushe to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To Marila masu sauraron mu bayan da aka mashan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye shirye akwai mu dauke da shirin nan na kokun san mu koyi harshen farasanci labaran wasannin mako da kuma shirin don matasa akwai kuma shirin nan na afirka a yau sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa amma kafin nan ga shirin ko kun san ko kun san jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yau laraba biyar ga watan nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan da ula na shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da sa gabata a rana irin ta yau ayatollah muhammad hujjat ko hamra'i fitaccen malamin addinin musulunci ya rasu an haife shi a shekara ta dubu da da uku goma bayan hijira a cikin iyalai masu ilimi da kuma tarbiyya a birnin tabriz wanda yake arewa maso yammacin kasar iran ayatollah muhammad hujjat tare da taimakon mahaifansa ya samu karatun addini mai zurfi a cikin ƙanƙanin lokaci kasantuwarsa mutum ne mai kwazo da hazaƙa ba da jimawa ba ya fara koyar da ilimomi daban-daban na addini mahaifinsa said ali ho kamarayi babban malamin addinin musulunci ne kuma shine malamin sa na farko bayan ya koyi ilimin fikihu da usul da kuma wasu sabbin darussa muhammad hujjat ya tafi makarantar hausa ta birnin najab a kasar iraki yana da shekaru ashirin a duniya ya yi karatu mai zurfi a bangarori daban-daban na ilimin fikihu da usul da kuma hadisi sannan kuma a gefe guda ya koyi ilimin taurari a wajen fitattun malamai a wannan fage bayan wani lokaci yana karatu a birnin najab ya kai ga matsayin ishahadi wato babban malami wanda zai iya fitar da hukunce-hukunce da fatoyi na addinin musulunci ba tare da komawa zuwa ga fatoyi na malamai ba ayatollah muhammad hujjad ya bar birnin najab inda ya koma birnin kom na kasar iran a shekara ta 1349 bayan hijira daga lokacin ne kuma ya fara gudanar da harkokinsa na koyarwa a birnin kum wanda kuma a cikin ƙanƙanin lokaci ya samu karbuwa matuka a tsakanin malamai da ɗalibai na addinin musulunci a birnin na kum daga cikin mahimman ayyukan da ayatollah muhammad hujjati gudanar wanda ba za a taɓa da shi ba baya ga rubuce-rubuce da wallafe-wallafe na littattafan addinin musulunci a bangarori daban-daban na ilimi shine kafa makarantar hausa ta hujjatiya da kuma babban ɗakin karatu wanda tun daga wancan lokacin har inda yau take malamai da ɗaliban addini suna ci gaba da amfana da waɗannan wurare a birnin kom da gaske muhimman littafan da ya rubuta a lokacin rayuwarsa mafi shahara akwai littafin nan na kitabul bai'a sai kuma kitabul salat da kuma kitabul hajj masu wurare ko kun san cewa shekaru 146 da gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan nuwamban shekara ta 1879 james maxwell wani masanin ilimin kimiyyar lissafi daga yankin scotland ya rasu an haifi james maxwell a yankin na scotland na ƙasar birtaniya a ranar 12 ga watan nuwamban shekara ta 1831 a shekara ta 1871 ya rubuta littafinsa wanda yake magana akan juyawar igiyoyin karfin wutar lantarki da magana ɗisu. wannan ilimi da ya gano ya sa aka mai da hankali wajen bincike a kansa sannan kuma daga lokacin aka ba shugaban ilimin kimiyyar lissafi na jami'ar cambridge ta kasar burtaniya james wall ya rubuta dokokin ilimin kimiyyar lissafi a bangar wutar lantarki da kuma kimiyyar sanadarai sai dai james maxwell bai yi nisan kwana ba domin koya ya rasu yana da shekaru 48 a duniya a shekara ta 1879 masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan nuwamban shekara ta 2014 george jordan wani marubuci kirista ɗan ƙasar labanan wanda ya rubuta littafin sautal adalatul insaniya ya rasu an haifi george jordan a garin marja marja'iyun na ƙasar labanan bayan kammala karatu ya zama malami mai karantar da falsafa da kuma adabin larabci a jami'ar beirut ya kuma rubuta littafai da dama ɗaya daga sai littafansa mafi shahara a duniya shine littafin na mai suna imam ali sautul adalatul insaniya wanda ya wallafa shi a cikin mujalladai guda biyar an tambayi george jordan akan me sanya bai rubuta littafai akan sauran halifofin musulunci ba sai ce ba wai domin sauran halifofin musulunci ba cancanci a rubuta littafai akan ba ne. sai dai ya ga cewa shi kirsa ne amma ya yi rubutu akan imam ali saboda irin ɗabi'u waɗanda suke cikin ma'amalarsa da makiyansa inda ya ce a cikin wannan ma'amala mutum zai ga haƙiƙanin 'yan adamtaka da tausayi a aikace yayin da su kuma makiyansa ba san wani abu ba illa kisa da azabtar da dan adam da cin mutuncinsa da kuma keta alfarmarsa akan haka ya ɗauki wannan bangare na rayuwar imam ali alaihi salam ya rubutu a kansa inda ya sanya sunan littafin sautul adalatul insaniya ko kuma the voice of human justice wato sautin adalci na 'yan adamtaka آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri namu koyi harshen farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na 132 idan ba a manta ba a cikin darasin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da waɗanda suke tafiya yawan buɗe ido da su a wato lardin fars kenan da ke cikin iran sun je makabartar da aka rufe hafiz ɗaya daga cikin masana kuma marubucin waƙoƙi na tarihi a iran to a yau muhammad tare da masu masu jagora sun je makabartar da aka rufe sa'adi ɗaya daga cikin marubutan waƙoƙi a iran na tsawon shekaru ɗaruruwa da suka gabata wanda ya kwashe lokaci yana neman ilimi a kasashen duniya daban-daban musamman kasashen da ke cikin yankin gabas ta tsakiya a yau dai za a ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin masu yi masu jagora dangane da rubuce-rubucen da sa'adi ya yi na littattafan waƙoƙi da kuma littattafai na hikayoyi da kuma kasashen da ya ziyarta da suka hada da iraki da sham hijaz india china da wasu kasashen afirka sai a kasance tare da mu a cikin shirin baki ɗaya kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su kamar haka. Enjoy. نن آرامگاه هوبری شاعر مواکی شعر واقع شعرها واقوکی اشعار نوعین واقوکی کنار گپی باغ لمبو دلگشا می بود زوچیا نام دارد سوننسا زیبا میکاو سالها شکرو پیش از کپین حافظ ملم حافظ او زندگی می کرده است شی یا کسنچه ینا رایوا پایان کرشی عمر رایوا سالهای پایانی کلن کرشی همین ونن گذراند سون بسیار جالب mai ƙayatarwa sosai. Mahal Wuri Ma'aruf Sananne Goleston Wuri mai furanni Buston Lambu Divan Littafin waƙoƙi Hameja Ko'ina Doniya دنیا کمی کدن من خانده ام نی نکرنتا حکایت حکایه کتاب لتاپی جالب میگای تروه او نوشته است شی یا مجموعه گونگو درست است هکنی در حال احال سفر تفیه او بوده است شی یا کسنچی تحصیل کراتو بغداد برنن بغدازه او رفت شی یا او سفر کرد شی یای تفیه کشور قصه آن موجود است شی اکوی شی ها. لمبونه با صفا می گنی شاید میوا به همین خاطر سبو ده این قدر گرگودن هکا آب و هوا یعنی این اسکا دروه گلستان ها وراره ما سپرنی آنها سخن گفته اند سو سنی مگنه madalla an saurari waɗannan kalmomi da za mu yi amfani da su baki ɗaya a cikin wannan shiri namu na yau saboda haka yanzu sai a saurari tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin masu masu jagora a ziyarar da suka kai a makabartar da aka rufe malam sa'adi ga tattaunawar kamar ta gudana a cikin harshen farisanci Inja aramgah sadi است. و این باغ کنار آرامگاه باغ دلگشا نام دارد اینجا بسیار زیبا است سعدی پیش از حافظ بوده است بله سعدی سالها پیش از حافظ در شیراز زندگی می کرده است او سالهای پایانی عمر را در همین باغ گذراند بسیار جالب است پس اینجا محل زندگی سعدی است این شاعر معروف ایرانی دو کتاب گلستان و بوستان دارد که در همه جای دنیا معروف است من کمی از گلستان سعدی را خانده هم. این کتاب حکایت های جالبی دارد بله سعدی ابتدا کتاب بوستان را نوشته است بوستان مجموعه ای از شعرهای زیبای سعدی است. درست است که سعدی همیشه در حال سفر بوده است؟ بله، سعدی برای تحصیل به بغداد رفت و پس از آن به چند کشور دیگر سفر کرد. سعدی فقط همین دو کتاب گلستان و بوستان را نوشته است؟ خیر، دیوان شعر سعدی هم موجود است. این دیوان اشعار جالبی دارد شیراز چه باغهای باصفایی دارد شاید به همین خاطر اشعار حافظ و سعدی اینقدر زیباست شاید حافظ و سعدی در شعر خود از آب و هوای شیراز و باغ و گلستانهای آن سخن گفتند تو madalla بند اکاس saurari تو tattaunawa da ta از yanzu kuma sai a ƙara sauran tattaunawar tare da tarjama a cikin harshen hausa اینجا آرامگاه سعدی است و این باغ کنار آرامگاه باغ دلگشا نام دارد ونن حبارن سعدی نی ونن لمبو دکی گپن حبارن سا لمبو می بود زوچیا اینجا بسیار زیبا است سعدی پیش از حافظ بوده است نن وری نه می کیاو سوسی سعدی یا کسانچه کافین حافظ نه بله سعدی سالها پیش از حافظ در شیراز زندگی می کرده است او سالهای پایانی عمر را در همین باغ گذراند ای سعدی یا کسانچه ینا رایوا a شیراز shekaru kafin Hafiz. Shi ya kasance ya ƙarar da rayuwarsa a shekarun ƙarshe a cikin wannan lambu. بسیار جالب است. پس اینجا محل زندگی سعدی است. da ƙayatarwa sosai kenan sa'adi ya kasance wannan ne wajen rayuwarsa این شاعر معروف ایرانی دو کتاب گلستان و بوستان دارد که در همه جای دنیا معروف است. wannan mawaƙi sananne na Iran yana da littafai guda biyu, Gulistan da Bostan, waɗanda an san su ko'ina a من کمی از گلستان سعدی را خوانده ام این کتاب حکایت های جالبی دارد. نینا تا وانا ابو کتن دگا چکل لطایفین سعدی نا گلستان. wannan littafi yana da حکایوی masu ƙayatarwa. بله، سعدی ابتدا کتاب بوستان را نوشته است. بوستان مجموعه ای از شعرهای زیبای سعدی است. ای سعدی da farko ya rubuta littafin Bustan. Bustan yana ɗauke da wasu waƙoƙi masu kyawu na درست است که سعدی همیشه در حال سفر بوده است؟ شن هکنه سعدی یا کسنچه یه نه تپه تپه اکوان بله سعدی برای تحصیل به بغداد رفت و پس از آن به چند کشور دیگر سفر کرد. ای سعدی یا تفیع زوا برنم بگدازا دومین کوین علمی. ilimi, نم کما kuma ya دبن. سعدی فقط همین دو کتاب گلستان و بوستان را نوشته است. شن سعدی یا ربوتا لطفان گلستان da bustan ne kawai waɗannan littafi biyu? خیر دیوان شعر سعدی هم موجود است این دیوان اشعار جالبی دارد آ دیوان واقوکی نا سعدی نن wannan diwani yana da nau'o'in waƙoƙi masu ƙayatarwa. شیراز چه باغهای باصفایی دارد شاید به همین خاطر اشعار حافظ و سعدی اینقدر زیباست شیراز تنها da lambuna ماسو کیاون گنی mai نو saboda haka nau'o'in waƙoƙin حافظ دا سعدی suke شاید حافظ و سعدی در شعر خود از آب و هوای شیراز و باغ و گلستانهای آن سخن گفتند mai yiwuwa hafiz da sa'adi a cikin waƙoƙinsu sun yi maganganu da dama dangane da yanayin iska da ruwa na birnin shiraz da kuma lambuna game da wurare masu furanni. Tumadala bayan da aka saurari wannan tattaunawa da ta jamata a cikin harshen Hausa muhammad tare da mai yi masu jagora a wannan makabarta da aka rufe da daddan mawaƙin iraniyawa wato hafiz kenan wanda ya rubuce rubucensa kimanin shekaru 750 da suka gabata aka kuma rufe shi a birnin shiraz da ke nan cikin iran sun ci gaba da tattaunawa da kuma taɓo wasu daga cikin muhimman abubuwa da ya yi na taimakon jama'a da kuma ƙara yada ilimi da kuma yada ɗabi'u na addinin musulunci tsakanin jama'a domin kyautata rayuwa ta zamantakewa don ne ma kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kai mu a shirin mu na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani sabon darasin kafin nan sai na yi godiya ga dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama julayi da shirin afefe da kuma malamar kudusiyan musamman da ta taimaka wajen hada wannan shiri da tarjan wasu kalmomi a madadin su baki ɗaya da waɗanda aka ji murinsu nake muku da alheri a turbin mu a shirin wani gaba. labaran wasannin mako. Matasa da sauran masu shu'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin labaran wasanni wanda a cikin mai kawo muku mai labaran wasanni da suka shafi kashen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu sun shi da mu kuma za su ji shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. To madalla yanzu kamar shirin kwanan shirin inda zamu fara nahiyar afirka kuma za ku cewa filin wasa na prince mole el hassan da ke rabat zai karba kuncin gasar neman gurbi ta shiga gasar cin kofin duniya ta fifa ta shekara 2026 tsakanin nigeria da gabon filin wasa mai ɗaukar 'yan wasa 22,000 yana ɗaya daga cikin filaye mafi kyau a morocco najeriya da gaban za su hafata a wasan kusa na karshe na gasar neman gurbin shiga gasar a ranar sha 13 ga watan nuwamba da muke ciki zai kasance karo na tara tsakanin kasashen biyu kuma karo na biyar a tarihin neman gurbin shiga gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya shugaban hukumar wasanni ta ƙasar najeriya shehu dukko ya bayyana cewa hukumar kwallon kafa ta najeriya nff ba ta taɓa karɓar ko kuma sarrafa ko a ɗan fifa na dala miliyan 1.19 ba don wato don gina karamin filin wasa na birnin kebbi mai cike da ce ku ce. yana mai ikirarin cewa hukumar kwallon kasa duniya ce ke kula da aikin kai tsaye ba ita ba dukko ya yi wannan karin haske ne a martanin da ya mayar kan zarge-zargen da ake yi wa hukumar ta nf na yin albazaranci da dukiyar kasa. wannan ikirarin ya fito ne bayan wani hoto na shekara 2023 daga shafukan sada zumunta na fifa wanda ke nuna wani tsari da ba a kammala ba wanda ya haifar da fushin jama'a kan yadda aka kashe tallafin dala miliyan ɗaya da ɗigo biyu. To idan muka leƙa yankin Asiya kuwa za mu leƙa ƙasar Iran inda za ku cewa tawagar maza ta ƙasar Iran ta lashe gasashen kofin duniya ta maza karo na 27 a ƙasar Sin. Inda ta lashe lambobin zinari azurfa ta gulla wanda hakan ya nuna cewa ta kammala gasar a bayan ta farko tun a shekara ta 2017. an gwada gasar taekwondo ta duniya kawai na 27 ne a wushin na china daga ranar 23 zuwa 28 ga oktoba inda 'yan wasa 989 da kasashe daban-daban suka fito iran ta samu matsayi na biyu a gasar taekwondo ta duniya a rukunin maza ta hanyar lashe lambobin yabo guda uku na zinariya da azurfa ta gulla in ta kare a bayan koriya ta kudu brazil uzbekistan da masar sun kasance na uku zuwa na biyar b da b nasrin shahi yar wasan harbin parafut ta iran ta samu lambar zinare a gasar cin kofin duniya ta al'ain parachuting da ke haɗe dolar larabawa shahi ta hau kan mumbari a wasan ƙarshe na bindigar mata a rana ta uku a gasar in ta samu maki 239 don lashe gasar abokin wasanta fa'ize ahmadi ta zo ta uku da maki 215 da digo shida inda ta lashe lambar tagulla ga iran ƙungiyar ƙwallon raga ta 'yan mata ta 'yan ƙasa da shekaru 18 ta iran ta kafa tarihi a bahrain inda ta doke indonesia a wasan ƙarshe mai ban sha'awa da nuna lambar zinare a wasannin matasan asiya na uku wato wanda hakan ya nuna nasarar da iran ta samu a nahiyar a wasan ƙwallon raga ta mata nasarar wani muhimmin ci gaba ne ga wasannin mata na iran wanda ke nuna wato kwarewar wasanni da kuma karuwar kasancewar 'yan wasan mata na iran a duniya hakan ya kuma kawo ƙarshen nasarar da ƙungiyoyin matasan iran suka samu inda ƙungiyar 'yan wasan yara 'yan ƙasar shekaru 18 suka lashe zinare a farkon gasar zakaran takwando na iran abulfazil zandi ya kawo ƙarshen karancin zinare da iran ta fuskanta a tsawon shekaru goma ta hanyar lashe kambun farko a rukunin maza da kilogiram 58 a gasar taekwondo ta duniya da gudanar a wusi na ƙasar china yanzu kuma bari mu je da aka kwana a kasar firimiya da ake bugawa a nan ƙasar iran duk ƙarshen mako inda ranar alhamis ta gabata a yin can jaras tsakanin tarakto da fesfolis an yi kunnen doki ɗaya da ɗaya a ranar juma'a kuma an buga tsakanin zubahan da kuma malaban kuma an tashi babu ci shazan barbikan ta halasta misal tanjani da ci uku da biyu yayin da istiklal ta shasa aluminium da ci uku da ɗaya khair kurram abad sun can da babu ci ita da gulgahar sajjan sai kuma istiklal kuzistan da fulad sun tashi daya ɗaya ɗaya shamsa azarkazwin ta sha kashi a hannun sefahan da ci ɗaya da babu. to yanzu kuma sai nahiyar turai inda za mu ji da ake toyawa kaftin ɗin argentina lionel messi ya ce yana fatan zai buga wa kasarsa kofin duniya ta shekarar 2026 messi wanda yake taka da inter miami kuma yake da shekaru 38 ya jagoranci argentina wajen lashe kofin duniya a shekarar 2022 kuma yana son ya sake wakiltar ƙasarsa yayin da za su kare eh, eh, kambunsu a amurka ta arewa a shekara mai zuwa a wata yarda da nbc news suka yi da messi ya ce ina fatan na je gasar amma duk zai dogara ne yadda jikina zai kasance a wancan lokacin idan na kasance cikin ƙoshin lafiya ina so in taimaka wa ƙasata ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona tana ƙoƙarin ɗauko victor osimhen a matsayin wanda zai mai gurbin robert lewandowski osimhen yana cikin jadawalin 'yan wasa da barcelona ke nema a bana ana an sha danganta dan wasan da makoma da komawa Catalonia a shekarar da ta gabata don haka ba abin mamaki ba ne ganin sunansa ya sake bayyana a matsayin wanda zai mai gurbin kuma Robert Lewandowski. Inter Milan na shawar daukan dan wasan bayan Ingila Mark Gohe mai shekara 25 idan sa da Crystal Palace ya kare a bazara mai zuwa amma tana fuskantar hamayya daga barcelona da bayern munich da real madrid da kuma liverpool everton na sa ido kan dan wasan gaba na senegal nicholas jackson mai shekara 24 yayin da bayern munich ke jan kafa wurin biyan fan miliyan 70 don sayan dan wasan gaba na chelsea manchester united na zawancin dan wasan tsakiya na chelsea dan kasar brazil andrew santos mai shekara 21 a na ƙarfafa bangaren 'yan wasan tsakiya a watan janairu kocin manchester united robin amorim ya sanar da wasu daga cikin 'yan wasansa za su nemi barin kungiyar a watan janairu manchester united na nazarin daukar dan wasan lille dan kasar faransa ayub buwadi mai shekara 18 da haihuwa ƙoshin lafiyar 'yan wasa na ɗaya daga cikin dalilan da suka sa wato barcelona ta taka rawar gani a bara sai dai a bana ta gamu da ƙalubale tun daga farkon kakar da muke ciki yawan 'yan wasan kungiyar da ke jinya a kakar nan ta kai ga mai horaswa hansi flick baya iya zuba fitattun 'yan wasa ta sha ɗaya a lokaci guda sai duk da haka kungiyar kungiyar kan yi amfani da matasanta domin ganin ta kawar domin ganin ta ƙara domin ganin ta ta ƙara rawar gani duk da wasu daga manyan 'yan kwallonta na jinya domin ganin ta kara rawar gani duk da daga duk daga wasu daga cikin manyan 'yan kwallonta suna jinya hakan bai hana barcelona zama ta biyu ba a kan tebur ɗin la liga da maki 22 da tazara biyar tsakanin real madrid mai jan ragama manchester city da manchester united da kuma arsenal na, na robin sayan dan wasan gaban kamaru mai shekara 22 da haihuwa likitaka leda a Levante Carl Ete Young wanda ke neman sanin makomarsa a watan Janairu Barcelona da Real Madrid suna son dan wasan. Manchester United ba ta zuwacin dan wasan aike Kevin Feeling duk da rahoton da ake cewa unga ta tattauna kan sayan dan wasan gaban Sweden mai shekara goma sha shida. AC Milan ta shiga jerin kungiyoyin da ke neman dan wasan gaban Manchester United mai shekara 24 wato Joshua Zirkez idan har dan kasar Netherlands din idan har kasar Netherlands din zai so sheka a watan Janairu. Crystal Palace za ta shiga cinikin dan wasan Bayern Munich za ta shiga cinikin dan wasan Manchester City da Netherlands mai shekara 30 da haihuwa a kaka mai zuwa. Kungiyar kasar Saudi Pro ta Saudiya na ci gaba da robin dan wasan gaba na Masar Liverpool Muhammad Salah mai shekara 33 da haihuwa tottenham za ta shiga zaushin dan wasan gaban ingila da west ham mai shekara 28 jared bowen manchester united da new Wales na rubin dan wasan tsakiyar ingila elliot anderson inda nottingham forest ke neman a biya ta pounds miliyan 120 kan dan wasan mai shekara 22 barcelona na kan gaba wajen zawarcin dan wasan gaban masile da england mason greenwood duk da cewa tottenham da west ham na neman sayan dan wasan mai shekara 24 jobe billingham baya da sha'awar koma manchester united wadda ke neman aron dan wasan tsakiyar borussia dortmund da ingila mai shekara 20 da haihuwa patrick vieira ya ajiye aikin kociyan gano bayan da kungiyar ke karshe a teburin serie a ƙarƙashin tsohon dan wasan arsenal wanda ya karbi aikin a nuwamban shekara 2024 gano a bata wasa ba ko daya a league da fara kakar nan ya karbi aikin horar da gano tana ta 17 a kasan teburin babbar gasar ta mola ta italiya da cin karawa takwas da canjin tara daga karawa 26 a bara hakan ya sa ta kare mataki na 13 a kan tebur sai dai ya yi nasara biyu a kofa italiya da doke shi wasa shida daga tara a sera'a A. To ma saurare duka-duka ya abin da ya sauke na a cikin shirin gan lokacin da mana ya kawo jiki ya zama wajibi in janin zamun shirin a nan sai a tarbe ma wani mako domin jin mu da labaran na wasanni amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni da na kasance da kuɗin shaku kuma lafiya sai dai kada a yi nisa mana gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. don matasa. Bismillah rahman rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shafi matasa da kuma ƙalubalen da suke cin karo da shi a cikin fagen rayuwa. Shirin dai a yau zai yi yada zango a jihar maradin jamhuriyar Nijar, inda mahukumtan garin suka bullo da wani sabon shiri, wanda ya tanadi inganta aikin matasa 'yan acaɓa ko kuma kabu-kabu, ta yadda za su samun ƙarin sani kan kishin ƙasa da kuma ka'idodin tuƙi, abinda kuma ya gamshe da matasan kwarai da gaske. Sai a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. da zan da rabbi za na fara in ya tsare ni sai na yi komai in na gama na ƙara rabbi kai salati gun mai kyan shi da sura Muhammadun Rasulullah dan ƙaunarsa ce dabara da alihinsa tsarkaka su ne ba kamar su dukkan nura. To madalla da fatan an kimsa kuma an daidaita domin shan cikakken shirin. kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin yau muna jihar maradin jamhuriyar niger inda da'irar garin haɗin gwiwa da ma'aikatar 'yan sanda yankin suka bullo da wani sabon shiri na inganta aikin matasa 'yan ataba ko kuma kabu-kabu yadda ake kiran su a ƙasar ta hanyar ba su ƙarin sani a kan ka'idodin tuƙi da kuma kishin ƙasa hakan ko a cikin kokowar da'irar garin ke yi bisa kan ayyukan yara matasa cikin aljifinta an yi bikin kaddamar da tsarin ne ta hanyar baiwa 'yan ataba 300 foro kan sanin ka'idodin tuki da kishin ƙasa ga dai jawabin da magajin garin maraɗin kasu muktar ya yi a lokacin to kun san yau duk kokowar da muke yi bisa kan eh, aikin nan na kabu-kabu bisa kan duk wasu aiki musamman yara da muke ɗoka mu kai horo 100 120 mu kai su horo cikin kuɗi na da'ira cikin kuɗinku cikin kuɗi na gari muna yin shi ne domin mu yi yanda za mu mu samu cikakken kwanciyar hankali a cikin garinmu mu samu yanayi mai kyau domin kasuwanci da duk abin da kuka sani ba ya samuwa sai cikin kwanciyar hankali to kenan maganar tarbi maganar ilimi ta yi daidai da manuwa da burin da ke gare mu bisa kan 'yan kabu-kabu domin zuwa otoyokon zuwa direction na transport zuwa ko'ina abu ne wanda don mu kawo ku ku gane cewa kuma nauhin da ke gare ku cikin al'umma matsayin da ke gare ku cikin al'umma kuma da irin gudunmuwar da kuna da haƙi kuma akwai sannan nauhin da ya rataye fuskan kowa to don haka a ƙarƙashin wannan sati na harkar ilimi maka nemi mu kaddamar da wannan kuma horo wanda za a ba kuma mutum kusan 300 kuna da yawa kuna da yawa a kaɗan a yau ya kusa mutum dubu uku zuwa dubu wanda suke wannan aiki na kabu-kabu babban abin da kullum ke sa hankalinmu yake dawowa wajen ku ba arwa ba ce kuma ba tsimbire ba ne yau idan maka ɗauka a ƙarƙashin mutunan nan dubu hudu a kaɗan mutum dubu ashirin zuwa dubu ɗari suna cin abinci mai isansu da ake sayi wurin shi mai fesa da tashe mai garaji iyalanku harkar karatunsu harkar iliminsu mun san abin da ake samu mun san abin da ake samu cikin wannan aiki na kabu-kabu bai taka karaya karya ba ko yaya ne kenan ya zama wajibi ba ma munan da'ira ba mu gani da dukkan wa'anda suke raka mu musamman gwamnati da dukkan wanda suke raka mu kakane za a yi Tun da aiki ne shekara uku hudu biyar mutum dole ya tsaida shi shekara ba in da shekaru in suna tayya dole mutum ya tsaida to ya za a yi in ya tsaida wannan aikin ya ci gaba da wani aiki A yayin ƙaddamar da tsarin kuma, ma'aikatar 'yan sanda ta bakin shugabanta ta bayyana wa matasan 'yan acaɓa ko kuma kabu-kabu mahimmancin bin doka da yin takardu ta la'akari da yawan sace-sacen ababen hawa a jihar ta Maraɗi. Ga dai abin da daraktan ma'aikatar 'yan sandan ke cewa. shekarar 2012 an sace moto wajen 258 wannan motuna ne wanda aka sace wanda mutanen da aka sata suka zo kuma sai suka ce an mun musata ba mu sa wanda suke cewa mun bara Allah ba su ma suna da yawa yanzu in kun fahimci ina ga wanda suka lura za su ga kwancin kwanakin nan an fara da mukan motuna wanda ba su da falaka saboda moton da aka sace sun kusa 500 a garin nan kuma suna cikin garin nan mu kun yi niyya sai mun nemo su da Allah da ikon shi yasa aka nuna jama'a aka dan waye musu kai magajin gari ya kama shawara ta mu da hannu biyu yau ga inda kawo mu yan kabu kabu kun sa wando kun sa riga kun sa babban riga kun sa hula kai sun fa akwai matsaloli ni ko na tabbata dan iska ba iro na shigai da wuya ba zan yi dogon jawabi ba tunda alhamdulillah tahiya ana ta yayin da ya kamata kuma an ci nasara sosai bangaren 'yan kabu-kabu dai duk mai kabu-kabu ya nuna shi wanda ya je ya rijista wato mai ta san zaman shi hakumomi suka san da zaman shi motan shi ya zo sa mashi plak wannan an tabbata mai gaskiya ne wanda kuma kawai ya je ya rijista ya kyale bai sa plak ba to cikin biyu da akwai guda ko bai da halin sayan plak shi ma wannan injin tsarin da aka yi an yi tanadin wanda bai da hali ya zo a taimaka mashi ya yi da kaɗan kaɗan ya biya ko kuma dama iya da wata manufa wanda kuma bai da falak sam kai baka zo kai falak ta gwamnati ba baka zo kai falak ta in ka ba kawo ba mu ko garin nan hakika wannan zan ce na zahiri ne ga muku sace sace da ake da moto ake yin shi ba ba tsayawa mu rungume hannuwa muna kallon ga motan da aka sace na bayan Allah wanda ba a san ba ya yan uwan shi ko uwayen shi suka yi cikar cikar suka saya mushi moto dan ya rike kan shi ya taimaka musu kawai a zo kai tsaye katin banza su doke ta shi kuma a ci a kyale shi ba yayuwa sannan wanda ba su yi falakin nan ba ake wani kwanance kwanance to yanzu za mu na falaka ya zo duk irin san da za mu nuna muku shugaban da'ira a gaba sahun gaba ina ga in ba faɗa kanku ba aikin banza ne za ku samu halo mu koma cikin ruwa a haɗa gwiwa a haɗa kai don Allah dan annabi matasa a yi dinga ana aiki da hankali ka a dibi wannan kuɗin nan ci yanzu yanzu zahi zahi a'a gara ya abu ta yadda za a kare lahiya a kiyaye rayuwa To ko ta hanyar irin wannan tsarin na mahukuntan garin maraɗi na inganta aikin na kabu-kabu ko kuma a caɓa zai kawo ƙarshen matsalolin matasan masu wannan sana'ar Wasu daga cikin 'yan kabu-kabun a jihar sun bayyana ra'ayinsu kamar haka. A matsayinmu na 'yan kabu-kabu na jihar Maradi kuma a matsayinmu na delege masu jan jama'a a cikin wanga tsari na kungiya su zo su ba mu haɗin kai mu samu ci gaba mu samu bambancin cewar wanga shine daraja ka ɗan kabu-kabu wanga shine rashin daraja ka ɗan kabu-kabu abin da muke godiya akan kasim abin da ya mu mu ba za mu iya biya shi ba amma Allah mahalicci shi ke biya shi amma za mu tashi da addu'a kuma wanga abin da aka zo na dezem tour kowa yana jin daɗi yana godiya yana murna ra'ayina na ji daɗi wanga taron da aka na ji daɗi godiya basa godiya mu ɗan kawo kawo ne tsohon kanu kuma ana yi da mu ko gobe ana yi da mu wanga ra'ayi da aka mu ji daɗin shi kuma tsari mai kyau yayi sai bon muna godiya wasu gari ɗari bisa ɗari muna so mu ci gaba ga wani tsari. bisa wanga lamari mu mun nuna godiya mun ji daɗi bisa kan wanga tsari taɓa jayewa ba za mu jayewa baya gare shi sai dai gaba kuma duk mai fatan bisa kan wanga tsari shi ya lalace muna addu'a Allah ya mun maganin shi bisa kan wanga tsari Sana'ar a taba ko kuma kabu-kabu sana'a ce da ɗimbin matasa suka dogara da ita a halin yanzu sai dai da yawa daga cikin matasan wanda suke wannan aikin kan cin karo da matsaloli da dama da suka hada da farautar da 'yan sanda kan yi musu na binciken takardun ababen hawa abinda kuma wasu lokutan kan yin sanadiyar ta da jujuyan wuya tsakanin ɓangarorin biyu da fatan sauran mahukuntan sauran jihohin za su yi la'akari da irin yadda mahukuntan garin maraɗin suka yi domin inganta wannan sana'a to masu sauraro a gaba ɗaya a nan ne shirin na yau zai ja birki sai kuma mako na gaba in allah ya yarda za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri na don matasa. amma kahinan godiya ta musamman ga wakilin mu a jihar ta Maraɗi, alhaji salisu isa da kuma muhammad ibrahim aminu kiyawa wanda ya haɗa shirin ni hassan barka ke cewa da ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya ga zane kuma kyau donc gane hau wagga ganshi sai ka sai mai arziki ne ya ka san nan cikin ko bi adam mai wuyan gane a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun tsokacin da jaridar the guardian ta ƙasar birtaniya ta yi kan kisan kiyashi da ake yi a birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa ta ƙasar sudan da cewa wani abu ne da aka saba gani a matsayin tashin hankali da ni suno sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. an daɗe ana sa ran kisan kiyashi da ake yi a birnin alfashir wanda rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ta aikata ya biyo bayan wani tsari da aka saba gani a sudan da sauran ƙasashen afirka kamar rwanda da liberia inda ake aikata kisan gilla kan wasu ƙabilu inda masu aikata laifin ke rubuta nasu ayyukan ta'addancin an lura da wannan a cikin wani rahoto da jaridar the guardian ta birtaniya ta buga wanda carlos murphy da rachel savage ka rubuta sun nuna cewa a shekara ta 2023 an kashe kimanin fararen hula 15,000 galibinsu daga kabilar musalit da ba larabawa ba a aljanina babban birnin jihar yammacin darfur da dakarun kai daukin gaggawa da kungiyoyin sa kai da ke kawance da su da suka kwace iko da birnin marubutan sun lura cewa mayakan sun yi wa aljani na ƙawanya suna kona gidaje da sansanonin 'yan gudun hijira gaba daya. a watan afrilun shekara ta 2025 dakarun kai daukin gaggawa sun kashe fararen hula sama da 1,500 a cikin sa'o'i 72 a cikin sansanin 'yan gudun hijira na zamzam kudu da alfashir wannan ya haifar da ƙaura na dubban fararen hula yayin da da yawa suka ɓace rahoton ya bayyana cewa kungiyoyin agaji da masu sa ido na kasashen duniya sun yi gargadi game da zubar da jini da ke tafe watanni goma sha takwas da suka gabata suna masu lura da cewa binciken bai mayar da hankali kan ko kisan gillan zai faru ba ko a'a sai dai idan zai faru to yaushe ne duk da haka marubutan sun yi jayayyar cewa al'ummar duniya ba ta ɗauki matakin hanawa ba kuma gargaɗin ya kasance kawai tsari ba tare da aiwatarwa na gaske ba ko ta hanyar kaka takunkumi ko matsin lamba na siyasa na gaske rahoton ya yi nuni da cewa yakin basasa a sudan wanda ya samo asali daga rikicin iko tsakanin rundunar sojoji ta yau da kullum ƙarƙashin jagorancin laftanar general abdul fatah al-burhan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na ƙungiyar rapid support forces wacce ta zama ƙungiyar 'yan tawaye ƙarƙashin jagorancin muhammad hamdan da kalu wanda aka fi sani da hamidati rikicin ya raba mutane miliyan goma sha uku da muhallinsu kafin cikan shekaru biyu da bullarsa rabin waɗannan mutane da aka kora suna cikin gaggawar buƙatar taimakon abinci wanda hakan ya sa rikicin ya zama ɗaya daga cikin bala'o'in jin ƙai mafi muni a duniya a yau rahoton ya kara da cewa abin mamaki ne yadda sojojin sudan da kansu duk da cewa a karamin mataki suka maimaita ɗabi'ar rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rapid support forces ta gaza kare fararen hula da kuma barin su cikin hadarin kisa sojojin sun riga sun janye daga birane kamar alfashir da aljanaina inda suka bar jama'a ga hukumarsu wanda hakan ya sauƙaƙa kisan gillar jama'a sace-sace da sace jama'a domin tilasta musu zama 'yan ƙungiyar kai ɗaukin gaggawa marubutan sun jaddada cewa rundunar rafi support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suna amfani da faifai na bidiyo a matsayin kayan aikin yakin kwakwalwa yayin da kwararru da masu sharhi suka yi amfani da hotunan tauraron ɗan adam da hotunan adana bayanai don tabbatar da kisan gillar jama'a a asibitoci unguwannin zama da sansanonin 'yan gudun hijira rashin sadarwa ya sa kiyasta adadin waɗanda abin ya shafa ya zama da wahala ganin cewa kimanin mutane 260 suna cikin alfashir lokacin da ta faɗi ƙarƙashin ikon rapid support forces wanda 'yan gudun hijira sama da dubu talatin da biyar daga yankunan da suke kewaye marubutan sun kuma ambato kwararru suna cewa dakatar da rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa na bukatar daukan matakin matsin lamba daga kasashen duniya musamman waɗanda suke tallafa musu suna baiwa kungiyar ta rapid support forces makamai da tallafin kayan aiki a daidai lokacin da kasashen duniya ciki har da amurka ba su iya ɗaukar mataki ba sai su fitar da sukar da bata da amfani Koritz da Rachel sun kammala rahotonsu da cewa abin da ya faru a alfashir a yau yana nuna sake gazawar tashin hankali da aka saba gani a Sudan tare da rashin daukan mataki a fili na al'ummar duniya da rundunar da kanta take maimaita halayen rundunar Rapid Support Forces wanda hakan ya sa fararen hula suka fi fuskantar barazanar kisa kuma ya tabbatar da cewa waɗannan kisan gilla an riga an yi tsammanin satun a baya rahotanni sun bayyana cewa yanayi mai wahalar gaske da ɗaruruwan iyalai da suka kaura daga alfashir zuwa addabba a jihar arewa za su shiga zai fi daga hankali a rikicin da ya faru a alfashir yayin da ake ci gaba da fafatawa da kuma rundunar kai daukin gaggawa ke kula da alfashin babban birnin jihar darfur ta arewa ɗaruruwan iyalai 'yan sudan an tilasta musu barin gidajensu da yankunansu suna neman mafaka a wurare mafi abinci, duk da haka suna fuskantar mawuyacin hali da kuma mawuyacin hali na jin kai wakilin gidan talabijin na aljazira a sudan usama said ahmad ya ruwaito halin da mutanen da suka rasa matsugunansu ke ciki a wani wurin jira a birnin addabba ke jihar arewa kimarar aljazira ta ɗauki hotunan mutanen da suka rasa matsugunansu ciki har yara da mata suna fuskantar mawuyacin hali bayan tafiyar mako guda a halin yanzu addabba tana ba da mafaka ga mutane sama da dubu arba'in da suka rasa matsugunansu daga yankunan darfur da kordofan ta yammacin sudan gwamnatin yankin tana sa ran kwararren mutane da suka rasa matsugunansu cikin sa'o'i masu zuwa bayan kwace alfashin. da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi ruwan iyalai sun riga sun isa a dabba bayan sun samu nasarar tserewa daga alfashir a lokacin da ake killace da su da kuma karuwar fada wakilin gidan talabijin na aljazira ya rawaito cewa ana sa ran karin samun wasu tagogi da za su isa cikin kwanaki masu zuwa iyalai tsakanin goma zuwa ashirin suna isa kowace rana zuwa birnin addabba bayan sun yi tafiyan ɗaruruwan kilomita kuma sun fuskanci matsaloli masu yawa a lokacin da suke gudun hijira kamar yadda aka rubuta a cikin wani rahoto na aljazeera hukumar kula da ba da agajin gaggawa a jihar arewa ta ce tana ci gaba da shirye-shirye tare da wasu abokan hudda don samar da kayan masarufi ga mutanen da suka rasa tsugunansu a yanzu kuma waɗanda ake sa ran za su isa birnin na addabba a kowace rana an kuma kafa sansanonin 'yan gudun hijira a wurare daban-daban don tsugunar da wasu daga cikinsu duk da taimakon da wasu ƙungiyoyin yankin suka bayar ga waɗanda suka rasa tsugunansu rahoton Aljazeera ya ci gaba da cewa har yanzu akwai buƙatar ƙarin taimako na gaggawa idan aka yi la'akari da mawuyacin halin jin kai da 'yan gudun hijira suke ciki abin lura shine cewa rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta kwace iko da birnin alfashir a ranar lahadin da ta gabata wanda ya kasance sansanin karshe na sojojin sudan a yankin darfur rahotanni sun bayyana game da kisan gillar da dakarun kai daukin gaggawa suka yi wa fararen hula wanda ya haifar da koran dubban iyalai zuwa yankuna mafi aminci a arewa da yammacin darfur dubban fararen hula ne suka rasa matsugunansu daga alfashin tun ranar lahadin da ta gabata saboda fada kuma da yawa daga cikinsu sun nufi birnin tawila mai nisan kilomita 70 wanda ya riga ya ba da mafaka ga kimanin mutane 650 da suka rasa matsugunansu a cewar kiyasin majalisar ɗinkin duniya a gefe guda kuma dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun amince da aikata laifuka a alfashir yayin da ake ci gaba da samun kwararan mutane da suka rasa matsugunansu sakamakon faɗan da ake yi tsakanin rundunar rapid support forces da dakarun kai daukin gaggawa da sojojin sudan alfashir gwamnan darfur mini minawi ya tabbatar da cewa za a yi adalci ga keta haddi da waɗanda ake kira masu laifi suka aikata kuma yi tsawon lokaci da za a ɗauka a nasu ɓangaren kakakin rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ya bayyana cewa rundunarsa ba ta musanta cewa wasu daga cikin mambobinta sun aikata ke haddi. amma waɗannan ayyuka ba sa wakiltar rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa gaba ɗaya a nata ɓangaren gwamnatin sudan ta sanar da hukumomin ƙasa da ƙasa game da ayyukan ta'addancin da rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata kan fararen hula. gwamnatin sudan ta bayyana cewa ta sanar da babban kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya da kuma wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa game da mummunan ta'addanci da ke haddi da rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata a alfashir arewacin darfur da bara da kuma arewacin kurdufan a cewar kamfanin dillancin labarai na sudan suna wakilin dindindin na sudan a geneva hassan hamid hassan ya yi wa jami'an babban kwamishinan bayani game da mummunan laifuka da rapid support forces suka aikata daga ranar 26 ga watan oktoba zuwa yanzu a cikin alfashir da kewaye jami'in na sudan ya nuna cewa rashin son daukar mataki mai tsauri kan kungiyar rapid support forces bayan barkewar tawayenta akan na kawar da ido ga masu daukar nauyinsu da kuma samar da makamai da kayan aikin soji ga mayakan 'yan tawayen sudan ya bai wa 'yan bindiga damar aikata duk waɗannan munanan ayyuka jami'in diflomasiyyar sudan ya yi nuni da cewa ƙungiyar rapid support forces ta aikata kisan gilla da aka yi wa fararen hula ciki har da marasa lafiya da ma'aikatan lafiya a cikin asibitin kula da mata na saudiya da ke alfashir ya kuma gabatar da cikakkun bayanai game da abin da ya bayyana a matsayin irin wannan take haƙƙi da rundunar rapid support forces ta aikata a birnin bara ke arewacin kurdufan yana mai tabbatar da cewa wannan ta'asar ta sake maimaituwa a kowace birni da 'yan bindiga suka mamaye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 kide-kiden iraniyawa bismillahir jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin da sai mai kama muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi kuma kayatarwa. to yau shirin namu ya gaito muku behruz muqaddam ne wani bace mawaki da ke nan ƙasar iran wanda ya saba yin waƙe daban-daban a nan kasar iran inda za mu gabatar muku da shi domin jin irin fayafayen da zai warware mana a cikin wannan shiri da muka saba gabatarwa da yake kawo muku waƙoƙi daban-daban da aka yi a nan kasar iran da fatan masu ziyara zama kuma shirin zai ƙayatar da su. مثل زمستان های پیش میشوم دلتنگ رویای بهار باز در چشمان من گل میدهد شاخه سبز درخت انتظار شاخه سبز درخت انتظار به سوی روشنای آفتاب میشوم با قاصدک هم سفر تا دیار آشنای آفتاب در دلم رویای شیرین سفر و لبانم نام زیبای بهار می نشینم در کنار لاله ها می شوم غرق تماشای بهار می تا انتهای چشم سار تا به پیوندم به دریای امید کاش می در خیال سبز خیش نقش آبی رنگی از دریا کشید نقش آبی رنگی از دریا کشید پرستوهای شاه میروم تا بیکران دشت ها میروم با کول باری از امید تا کبود آسمان دشت ها باز هم مثل زمستان های پیش میشوم دلتنگ رویای بهار باز در چشمان من گل میدهد شاخه سبز درخت انتظار شاخه سبز درخت انتظار تو madalla an gaishe ka behrus muqaddam a cikin wannan waka da ka yara mana to sai dai kada kai nisa zan sake haɗa ka da masu saurare domin ci gaba da ka musu waƙar ka ta biyu da kai mana inda ka baje ta a cikin shirin namu amma kafin wani lokacin a madadin wanda suka taimaka shi na kammala ni da na kan ku a cikin shirin daga farko zuwa ƙarshe da ke ku zama lafiya sai da muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. از عطر صدات تو از من دوری اما من از یاد تو لبریز تموم خاطراتم صدای خنده خاطر شب دیدار آخر شب شهادت تو رو خاک پاک سنگم تو رفتی ای موسی کم دارد ای دوست تو چشمام حلقه اشک دلم غم دارد ای هوای خاطر من پر از عطر صدات تو از من دوری اما من از یاد تو لبریز تمام خاطراتم صدای خنده خاطر نشونی از تو داره نشونی از شهیدی که اسمش موندگاره نرفت از خاطر من شب دیدار آخر شب شهادت تو او خاک پاک سنگ تو رفتی ای موسی